sai Allah ya karkashe shi waɗannan kwanaki biyar da suke da shi za su zama ko shi ke بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سكامين متي gaba watakila mu fara da tambayar da shi malam imam mudaffir shehu ya karanta mai alaƙa da mutum ne aka fara azumin ramadan da shi rashin lahiya ta kama shi ya sha azumi kami ma ramadanin ya ƙare su ya bar duniya sanin mu ne akwai fatawa na ranka ibada malikiya su sun je akan cewa duk ibada ta jiki wanda mutum shi ɗaya zai yi makai ne to wani bai ranka ma wani ku bari mu jona abu idan mutum bai da lahiya yana kwanci bisa gadon asibiti duk duniya babu wanda zai yi sallah madadin shi da ce da allawa na yi man sallah ba ni iyawa hakanan idan mutum yana kwance bai iya azumi bai da halin cewa ne yi ma azumi ba ni iyawa ko kuma wadata gare kudi sun mai yawa ko mulki ko su abubuwa hidima ta mai yawa an gole bai ce wa mata ta yi yanzu kin gana dawo na gaji don allah yi man sallah dama ana bi na isha'i don allah inda ka take isha'i ki take kimantau ina fata an gane wannan sun gino a kan wa’allai salil insani illa masa na adam bai da komi sai wanda shi da kai ne ya aikata mu kai amma akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka shahar ibadat annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin musulunci bayan da ya hijira ya koma madina ya haji su guda rak ne hajjin bankwana akwai abubuwa guda biyu da suka faru ya ji wani mutum ya ce labbaika an shabrama Allah na karɓa kiranka na aikin hajji madadin shabrama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi wa shabrama sai ce shabrama wani dan uwana ne kai kaya hajji sai ce ni ban yi ba sai ce to kai makanka hajji sannan kai mashabrama kun ga wannan ibada ce kuma wani ya wakilci wani ya yi. wata mace ta daga wani yaro ta ce Alihada, hajji ta tambaya annabi sallam wanga yaron idan ya aiki hajji yayi yana da hajji sai ce eh amma kike da ladat an ji wannan sannan an samu cases na mutuwa inda an ka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam innata ta mutu ana binta azumi ina yaran kamata ce eh bashin Allah ma shi ya cancanta da abiya so amma dai shi wannan nashi Allah madaukakin sarki cewa yayi faman kana minkun maridon a wa'ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra wanda ya kasance daga cikin kube da lafiya ko shina kan tafiya ya sha azumi to sheranka ga waɗansu kwanuka waɗanda ba cikin ramadan an gane karatun to bisa ikon Allah shi bai ko ta ramadan ɗin ba don haka maganar ranko ya haushi abai taso ba don rayuwa ce bata ko ta bayan ramadan ba wallahu ta'ala a'lam ko mu je gaba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 maudu'in da ake kan magana a kai a daidai wannan gaba ta wannan sura ala ta masailin nika, a kan matsalolin aure wa mashakil azwaji wal aula da mushkilolin mata da kuma kananan yara ina ganin shine muke magana a kai aure saki shayarwa reno da abin da ya kama da wannan فربما تؤدي هذه الحالة إلى الاشتغال عن Salati. yana yi wa irin wannan yanayi na matsalar gida da rikicin iyali ya jawo zuwa ga shagaltuwa daga barin sallah ina fata an gani kusan mutum na cikin rikicin iyali to ba ma magana sallah ba ko abinci bai yi ci wani ma yana da rikici da mata ta za ka ta ganin shi daga tsatsaye shi na tara ma in ya kwanta bai iya bacci in ya yi to waje a kasuwa ma sai an gani in ma yana hawan abin hawa ya yanka rashin sa'a sai ya tiya banki wani to yana yiwa ya ma sallah da zamo daga ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya tozartuwa saboda an shiga cikin rikici bai munasabati zalik qala ta'ala saboda munasaba da wannan sai Allah madaukakin sarki ja hankalin mu sai ya ku tsaya ko ana rikici na aure ko ana rikici na gida na yara da iyali hafizu ala salawat ku kiyaye akan salloli guda biyat biya da aiha da ba da ita fi auqatiha a cikin lokutan ta kamilatan tana cikakkar sallah kamilatul arkani wa shurut tana mai cikar rukunnanta da kuma sharuɗanta duk wanda yayi sallah gabanin lokacin ta wanda yayi ta gobe ahi shi an gani, in sake maimaitawa duk wanda yayi sallah lokacin ta bai yi ba to wanda yayi delay dinta ta yau sai gobe yayi ta yahi shi saboda sallah ba ta zama wajibi sai lokacin ta yayi inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ita sallah lokaci gare ta so akwai hatsari ga abin da su masallatai suke yi da an yi magariba ba da fifififi kawai sai ta da isha'i kamin lokacin ta yi wannan ba daidai bane in kai ta gabanin lokacin ta koyo shafaki ba ta yi ba kuma sallah mafi hatsari ita ce sallar la'asar wannan kwamiti da gwamnati ta sa ya taimaka ma mutane kwarai wurin hitar da su duhu musamman ahlus sunna ga abin da ya shahi sallar la'asar ina fata an gane bari na faɗa mana wani abu idan aka zo abin da malamai suka ce sallar la'asar tana farawa ne daga sadda inuwa komi ta yi tsaunai haka ne inuwa komi in ta yi tsawon shi to la'asar ta yi wannan shi a rubuce kuma haka yake amma sai suka ce ba'da zilli zawal ko kuma ba'da zilli nisfin nahar akwai wata inuwa, wadda idan rana mahudar ta karkace take hitowa to tun da sahe ko da rana ta hito da za ka aje icce tsakiya za a ga sahiya ta waye iccen nan ya ba da inuwa rana tana tsakiya ya kamata iccen nan ya take inuwa take inuwa shi ta ɓace za ga inuwa ta hita gehe to idan ka zo awon sallar la'asar sai ka zo tsakiyar rana daidai ka auna waɗannan mitocin ina fata an gane akan dalilin karkatawar rana haka hasken da ta haska abun shi yasa wannan mitocin sun kai ta daban so ba ko shi ake samun zulli zawal ba an gane karatun sai sadda rana tana huduwa nan gehe tana haskar duniya haka to sai an auna waɗannan mitoci an aje su rubuce ga takarda to sannan a can gaba idan an ka auna inuwa ko mito ya tsaunai to sai a yi adin waɗannan mitocin a ƙara da su idan sun hito daidai to sannan ake magana cewa la'asar ta yi idan ba a sa da su ciki ba la'asar ba ta yi an gane karatun wannan ya daga cikin aiki mai muhimmanci da wannan kwamitin sun kai kuma sun ka taimaka ma al'umma za ka isko da musamman masallacin mu uku da rufi uku da hudu saura kwata hudu ka lokuta ake la'asar amma sai ka isko ana la'asar ha hudu da kwata ina fata an gane wannan shine a bambancin ilimi da jahilci to idan za a tsare sallah sai an tsare ta a cikin lokutan ta kamar da malam ya rubuta ana sai an tsare ta da dukkanin sharuɗanta ruhi al'aura tsalki na hadaf da khabas tsalki na sutura da jiki da inda za a yi sallah ina fata an gane wannan kai da ya zan babu ruwanka kai duk inda ka samu a cikin ɗakin matarka da inda ya raka hitsari da inda menene ko ina wurin sallah ne ba haka ba sannan tufafi sai an kula da su su ma sun kasance masu tsarki Allah ya ce to ku kula ala salawat ku tsare salloli guda biyar wasu wusta da sallah zaɓaɓɓa akwai wata sallah wadda Allah maɗaukin sarki ya zaɓe ta hihita ta sanin mu ne Allah shi ka higita abin da ya so cikin abubuwa ko kaso ko kaki ko ina a garinku kuma komi a ci gaban ƙasar ba ka auna darajata da garin makka ba ka auna darajata da garin madina wahihita makka da madina akan garinku Allah kame da mun ka sani duk wanda haka so Ko wani irin wata ne an ka haihe ka ba ka taɓa cewa wata kaza ya yi watan ramadan ko kaƙi ko kaso kuma ka nan ka yi ƙarya ka ce a shekara akwai daren da hidarar lailatul qadr ko kaƙi ko kaso a shekara ba ka cewa akwai yinin da ya nuna guda goma na farkon zulhijja saboda kowannensu nassi na wanda an ka aiko ya faɗi ga darajarsu haka cikin mutane akwai wanda allah maɗaukin sarki ya zaɓe shi ya hihita shi akan saura don Allah madaukakin sarki ya hihita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan sauran duk halitta tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah sai ce mi gaba wa rafa'a ba'dahum darajat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke to ita sallah akwai wadda Allah ya zabe ta ya hihita ta akan sauran salloli guda biyar da daraja saboda karancin lokaci kuma ka'idar tafsiri na jama'atu izalatul bid'a ga kamatus sunna su yadda akan a tsaya wuri guda a ci awoyi da awoyi kwana da kwanuka akan aya guda ba don alqur'ani ba sauka da shi don wannan ba abinda a ka'ida su shine a karanta alkur'ani shi zai karantar da mutane ku saurari karatu malam abakar mahmudu gumi za ka ko ja aka yana fasara kuma a wuce kuma da wannan an ka isar da sakon tauhidi ya gami afirka ya gami duniyar musulmi zaka ka isko karatun ya isa ba a tsaya a ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce wane ya ce kuma wane ya ce in ka gama duka gama sai ka hudu karshe ka haɗu cewa to ni ina ganin cikin maganganun ga ga ra'ayina to me hana tsohon kofa hudu shi a wuce wani ina fata an gane to ba duk sai mun yi wannan ba akan wannan wasu latul wusta saɓani maganganu na malamai habba ko iyaka wacce ce salatul wusta waɗansu sun ji akan cewa salatul asr saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yakin ahzab da yace Allah ya cika gidajensu da kabrukansu da wuta haka ne ashallahu bi wuta mu kuburahum naran shagaluna an salati al salati al-asr sun shagaltar da mu daga sallah wadda azza ba sallar al-asr wasu kuma suka je asuba wasu suka ce azhar wasu suka ce magariba don ita ce wutiri wasu kuma sun ka ce a sallar juma'a ma haka ne wasu suka ce sallar isha'i to akwai dai manganu masu yawa don haka kenan a tsare dukkanin sallolin domin a dace da mi a dace da salatul wusta kamar yadda mun ka sani daren lailatul kadari an boye muna shi don mu don mu kutsa cikin ayyukan alkhairi don mu samu alkhairi masu yawa da an cire muna an ka ce kaza ga wata duk ta zo ita addaran lailatul kadari to wani gaba ɗaya bai ma kiyamul laili gaba ɗaya sai wannan za ka ko an ka cika masallaci har asuba wani ma ina ganin in ya zanna kama roƙo to sai kai kamar ci haba ɗaya hankuri haka na abubuwan sun yawa Allah sa mu dace sai malam ya ce fahiyya wahida min alhamsi ita ɗaya ce daga cikin salloli guda biyat layu ayyunu ha malam ya ce allah bai hitar da ita ga ta wance ba ko kuma a sallar juma'a ce malam ya ce amma haɗu su manganu wanda ba waɗanda ba wa ƙumu lillahi ƙanitin kuma ku tsayu lillahi ga allah ƙanitin kuna masu yin ɗa'a ƙila an ce mutu'in shine ma'ana ƙanitin sai ga Allah kuna masu yin ta da kaulihi sallallahu alaihi wasallam da min zancen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce kullu kunutin fil qur'ani fa huwa ta duk wani kunutu duk inda kuka Allah madaukakin sarki ya ambaci kunut a cikin qur'ani to a ce wanda imamu Ahmad ya rawaito toshi da wani shi wakila an ce kuma a'a ma'ana qanitin sakitin kuna masu yin shiru saboda ga hadisi nan na Zaid ibn Arqam yace kunna natakallamu fi salati hatta nazalat fa bi bis sukuti wa nuhina anil kalam mun kasance da yan mutum na sallah sai shi magana an gane ga fa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba yana bada sallah amma sai ka tambaya abokin ka shin wai shin wai ka gane raƙumin naka da kuce ce a wallahi ban gane shi ma tukawa sai shi ma ga tambaya aboki ne to in mun kare mun kasuwa ai sai aika za aika ana sallah ana labari da wannan aya ta sauka hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin sahabi ya ce sai an ka umarce mu da mu kame bakinmu sannan kuma an ka hani mu da yin magana a cikin sallah ku tsaka ku ji wani abin kun kaji ana yi ne a harkar musulunci don haka komi sabo ne ba ku ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da ma je wani gari yana sallah amma sun ga sallama suka kai mashi ana sallama shi bai magana sai dai daga musu saboda maslaha ta siyasa ta jagoranci ina fata an gane ana mai sallama amma kuma yana ansa musu da hannun shi kuma bai gwada musu bayan ya ƙarice jahilan banza a haka na aka yi mai karantarwa bai cin zarafin mutane in ka zo a karantar da mutane ka ce musu jahilan banza ku yi kaza ku yi kaza ku <laughs> ka biri su gane ba ka biri su gani ba shi wanda an ka aiko da hikima fa ma rahmatin min Allah lin talahu ka mai tausasawa zaka isko ana jin daɗin hulɗa da shi Allah ka muna arzikin haka mu je gaba فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون فإن خفتم in kun ji tsoro kuna cikin tsoro min aduwin na abokin gaba ausailin ko kuma kun ka samu ambaliya ta ruwa an ka samu ƙasa babu inda za ku yi sujuda aw sab'in ko kuma kuna jin tsoron dabbobin daji ku sa ku ci musulunci wani addini ne da ya kula da dukiya da yawa waɗansu mu san karatun ba idan ƙaddara Allah ta sa an ka tashi ran juma'a ana ruwan sama sai ka masallacin juma'a masallaci ya cika babu inda za ka yi sallah to shari'a ta maka saukin ba za ka yi sallah bisa laka kana ɗiban laka ga ka ba za ka yi sallah da tsayi za ka yi ruku'i da tsaye za ka yi sujuda da tsaye amma ba za ka je ka yi sallah bisa laka ka bata duskura ka an gane wannan saboda mi don musulunci ya kula da dukiya fainici samala ya kawo ausaile kwanan samu ruwa sun cika wuri malalar ruwa babu inda za ka yi sallah to sai ka yi sallah ka shi ne allah maɗaukin sarki ya ce fainici in kun shiga cikin tsoro to fari jalar kun sallah kan ƙawahon ana yaƙi to ba sai ka ce ka su juda ko ka a sai dai ka yi nuni ina fata an gane wannan don mi don ka ce ka duka ka yi sallah wanda ya halbe ka so ko gudu ka kai bayan kaya harama a cikin irin wannan yanayin ya halitta ka yi sallah ka yi gudu ya halitta kana sallah kuma ka yi magana ko magana ka wani za a kai mishi hadi ka ce mashi wane ga kaza nan bayan ka an gane karatun kuma daidai wannan gaba yana da kyau mu sani idan mutum na sallah ya ga dukiya za ta halaka ko rayuwa za ta halaka wajibi shi ne shi yanke sallah ya cece rayuwa kuma ya cece dukiya kare zan kana sallah ka ga wata mota ta wani ta kama ko wani shagon wani wuta ta kama ko wani yaro ko wani makaho zai wa rami ko ƙaramin yaro zai kama wuta ko zai wani abu sai ka ce wallahi na gasa da matsala guda sallah ne a wallahi za ku ga shari'a in kai yi haka nan in dukiya ta halaka sai ka biya ta don kai ka halakar da ita ga shari'a idan mutum kana kallon makaho zai hwadawa rami kana sallah wajibi ne dole ka ceci rayuwar shi dole ba mustahabi ba dole ka yanke sallah ka ceci shi shi an ji wannan karatun da kyau ko kana sallah ila akwai wani gaban ka zai faduwa. shi kenan kawai sai hakauce kai haɗu ma bibibibi kawai in ma kai ya zai kai mumini ne sallah kai kai kai kabulu a'a sakin kabulun kada kai ka tare shi ka ajiye shi a hankali idan aikin da kai bai da yawa ka cigaba da sallah idan aikin da kai ya yawa ka yanke wannan ka juna sallah ka ina fata an gane ka sake kabbara har ma ka bili amma ba daidai ba ne musamman ana irin zahi ga yanzu kuma ana azumi sannan ga talauci ga mutane a je juma'a ka ji wani zai haɗuwa kuma kusa da kai kuma haƙƙale shi ya haɗu a wannan ba imani ba kuma shari'a ba ta yadda ba Allah sa mun gane fa in kun ji tsoro kuna cikin yanayi to farijalan ku yi sallah akan kafa an gane malami yace ce jam'u rajilin jam'i ne na mai tahiya ƙasa ai mushatan ku yi sallah kuna masu tahiya ƙasa ko kuma a sallu rukubana ku sallah akan abubuwan hawa annabi sallallahu alaihi sallam bai salla farilla akan abun hawa amma dai yana nafila akan dabbar shi duk inda ta fuskanta da shi an gane idan mutum yana bisa hanyar tahiya yana bisa dabba zai tsaya shi fuskanci alƙibla sai shi kabbara to daga nan sai ya juya ya ci gaba da duk inda mota ta kada da shi yana sallar shi inda ta nafila ce amma idan sallar farilla ce to sai kayi fakin ka tsaya ka sauka ƙasa annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake to amma Allah da kanshi faɗa mana anan ce idan cikin yaƙi ne to ko kana bisa ga dabbarka ko kana bisa ga tanki na yaƙi in soja ne ko wani abu mai kama da haka nan ko cikin jirgin sama na yaƙi to kadda ya ta wari a yata cikin wannan yanayin duk wanda ta yi an gane wannan karatun shine ma'ana fa rijalan aw rukbana wannan kalma ta rijalan ta zo ba wuri guda ba alqur'ani can a cikin suratul hajj wa dhifin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wani malami ne ina sauraron shi sai za ku zo maka rijalan mazaje da mataye a amma ana za ku zo maka ƙasa don wani zai zo maka da ƙahatu ina fata an gane karatu jam'u rakibin ai kaifa amkan duk wanda ya yiwu mustaqbil alqibla aw ghayriha kuna kallon alqibla ko ku kuna kallon wani wurin da ba alqibla ba an gane karatun inda aka shiga cikin yanayin tsoro to duk inda ta kama a yi sallah a yi kuma dubo da yanayi ya kama a yi ba dole sai kame da hankali ya kallon gabas ba don in ya zama maƙiyanka ta bayan ka suka ta yamma to kana kallon gabas ka yi sallah a baya za a kallo yanzu ka sai ka ba alƙibla baya don mai don ka tsira da rayuwarka fa'iza amintum amma in kun ka samu aminci min alkhawfi daga tsoro to fadhkurullah ku ambaci Allah ku yi sallah kama allama kuma da Allah ya sanar da ku zikiri an gane fazkurullaha kama allamakum ku ambaci Allah kamar idan Allah sanar da ku ya sanar da ku mi allamakum ma lam takunu ta'lamu abinda ya sanar da ku abinda ba ku kasance kun san da qabla ta'limihi gabanin sanar washi gare ku min fara'idiha wa huquqiha na lanta da kuma haƙoƙanta duk wannan zan wuce shi sai in je karshe malami ya ce ku ambaci Allah zikiran ambato misla ma allamakum iyyahu gurgurdan abinda ya sanar da ku don don mana ya kawo larabci ne sunan ba ma kowa da radul azani ba masu shi ba su ce mutum biyar <laughs> haka ne so karatun ba na mutum biyar bai na mutane da yawa yi misalin zikirar lazi allah makumu ku ambaci allah kwatankwacin ambaton da ya sanar da ku sai malam ya ce wa wannan magana da allah ya ce fazkurullaha kama allah makum ya dullu yana shiryar da mu ala anna kulla zikirin akan cewa duk wani zikiri da mutum zai yi labudda ta ba shari'a fi dole mutum ya bi shari'a ce an gane karatun in mutum ya zo yana zikiri yana tsalle yana bugun gaba yana ihu sai ce a'a wanda an ka aiko bai haka ba ina fata an gane mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yi zikiri bai ji malam wa illa in ko mutum bai bi wanda an ka aiko ba fala yufidu a hawa hawahu fi sha'an duk wanda bisan son shiga zikiri ya yi abin da shi ya tsara ma kai ne to bai amfanin komi gare shi gobe kyamu wallahu alam Allah a an ji wannan duk wanda zai zikiri to shi bisa karantawa wanda an ka yi domin duk duniya babu wanda san wani zikiri sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya su to shi ko tun da an haiko shi ya karanta daga wadda Allah ka son a ambace shi to in kana son Allah shi biya ka to sai kayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan ambaton Allah samu dace malama ce thumma raja'a siyaq sannan tsarin karatu ya sake dawowa kun ga ana magana aure ana magana saki ana magana tarbiyyar yara sai aka shigo da magana sallah to malama ce to sai kuma tsarin karatu ya sake dawowa ila ma kana fi zuwa ga abinda da ma akai yake me masailin nikahi na mas'alolin aure wa ma ya ta'allaqu bihi da abinda ya rataye da shi faqada ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce

tana ɗauke da abubuwa guda biyu kowannen su an shahi su wasu ayyuna da ƙur'ani sun shahi shi abin take magana na farko shine mutum idan ya ga ajalin shi ya kusa sai shi wasiya ga matar shi cewa ai mata kaza ai mata kaza ai mata kaza so ayoyin da sun ka zo na gado bayan saukar wannan aya sai sun ka shahe wannan ina magana wasiya la wasiyata liwalid an gane karatun to magana wanda zai gade ka kuma kai mai wasiya to ka ce mai sauran magadan kawo sannan na biyu macen da mijinta ya mutu ta zanna hata shekara guda ba ta yi aure ba matsayaci ne na jira ayar da maha karanta jiya na wata hudu da kwana goma sun shahe wannan hukunci to wannan aya tana magana ne akan wannan abubuwan guda gata sai Allah ya ce wallazina yutawaffawna minkum wa'annan da an kai mawafati aka karɓi rayuwarsu daga cikin ku wa yadharuna azwajan kuma sun kaban mata ba sun mutu suna tuzure ba wayo suna wasiyyata kuma sun ka yi wasiya bi azwajihim ga matansu tuna gunda wanda za su ba su mata'an wani abu na jin daɗi ma ya na bihi abinda za su ji daɗi da shi a minan na abinda za su ci wal wace da kuma sutura shi wato in mutu wancan a bata haka kaza don abincinta da suturarta jin daɗi ilal haul zuwa cikar shekara min mutumin daga mutuwar su gairar ikirajin ba tare da an da su ba daga cikin gidajensu ta zanna cikin ɗakinta a cikin gidanta kuma yi mata wasiya a ta abinci a ta sura a ta an kace nafkawa ta hada abinci sutura magani da sauran duk abin da ake bukata na rayuwa gairar ikirajin ba tare da abin an hitar da su ba ai la yakhrujuna kada la ya kharju hunna tatul mayyit kada magadan mamaki su hitar da su ay yahrumu alaihim hunna min al-maskan bighairi ridahunna hitar da su daga ciki inda suke zanne ya haramta inda ba tare da dasu ba fa in kharajna amma in su matan bayan an ba su wurin zama an ba su abin da suka bukata hannun shekara guda sai sun ka hita da an da kawunansu sun ka zaɓi ita zaɓi ita dai ta bannan gidan ta koma gidan ubanta to fala junaha alaikum ba ku da laifi ba laifi a kanku ayyuhal auliya ya ku waliyai ya auliya ya waliyan mamaci ba ku da laifi fi ma fa'alna ga abinda sun ka aikata fi anfusihim ga kashin kawunan su min ma'rufin na abin sani ga shari'a menene abin sani ga shari'a ka tazyini kamar kwalliya wa tarki al-ihdad da kuma barin eh, takaba la'anna waqt al-iddati wal ihdadi qad inqata'a anha shar'an bi muddati ba'ada mudata arba'ata a wa ashara domin lokacin idda da ta kaba ya kare daga barinta bayan cikar wata hudu da kwana goma sai malam yace wa baqil mudda ila sanati wasiyatu min az-zawj wa haqqul sauran zangon da ya rage har a shekara guda wasiyar da mijinta ne yayi kuma ta ne domin mijinta ne ya riga ya bata in sha'at tastawfihi aw tatrukuhu in ta ga dama ta zanna ta cika wannan lokacin na shekara guda a cikin gidan mijinta tana amfanuwa da muhalli tana amfanuwa da abinci tana amfanuwa da sutura da sauran duk abin da aka shata mata wazalika malame ce wannan sha'anul islami fi tarbiyatin nasi wannan shine sha'anin musulunci wurin renon mutane yuhaddidu lahum ma yalzamuhu Allah shi na iyakance musu ya sa musu iyaka ga duk abin da ya lizimta masu. wa yukhayyiruhum fi ma la yalzam kuma Allah na ba su zabi ga duk abinda ba dole ba zaka in ta ga dama ta zauna in ta ga dama ta hita in dai ta wuce wannan watanni sai Allah ya ce wallahu azizun Allah buwayayyen sarki ne fi mulki ga mulkin shi buwaya ta Allah shi duk abun da ya ba mai iya bayata ina fata an gane mulki Allah ya sha bamban da mulkin kowa yau yan gwamna ya ce a yankewa ne to duk duniya sai an yi rigima akan yankan wani ya ce jama'ar da annan duk aka shi su wallahi bai isa ba ko shugaban kasa bai isa ba don mi domin mulki ne akwai amma babu isa babu buwaya mulki ne mai iyaka ya san iyaka powers constitution akwai a cikin constitution an hudu cewa ga powers na gwamna kenan duk abin da bai shigo cikin ƙarfin mulkin gwamna ba to bai da ƙarfi a kai kila an gane karatu na ga cikin ƙarfin mulkin gwamna babu yankan mutane babu kashe su shi ko Allah shi na ya aiko alloba zama guda ta kashe mutum miliyan guda kuma wallahi bawa da za'a yi kuna ai kuna bacci Allah shi aiko da ruwa ko da za ka ji ko kawaka sai ka ji ruwa sun wuce kwabrinka sun kai ga goyunka kuma wallahi babu inda ka zo a kai kara kana ai kana cikin gidan ma kwano na yin sama yana yin kasa yana shida. sai dai ka ta subhanallah da kai da matarka ita tasbihu Allah ya Allah ka cece mu shi dai zakai amma wallahi in ginin ka zai haɗe da bangon gabas da na yamma na kudu su game gaggagub tuwa ce shi Allah babu wanda kai da shi za ka wallahu azizun Allah buwaye ne babu abun da ya buwaye shi hakimin kuma gwani fi yi ga aike shi malam ya ce wal wasiyatul mazkura wasiyar da anka ambata nan cewa maza su matansu wasiya su ba musu wasiya ta shekara guda malam ya ce mansukhatun bi ayatul mira an ta da aya ta gado sai ya ce kuma wa tarabbusul haul jinkirin da za ta zannawa ta zanna gidan mijinta ta shekara guda shi ma shahohe ne bi ayata arba'ati ashurun wa da ayar wata hudu da kwana goma a sabiq awar ta gabata al-mutaakhira fi nuzul ita ta fara zuwa a cikin jerin sura amma ga sauka wagga aya ita ta fara sauka gabanin waccan ina fata an gane ku tsaya ku ji alqur'ani nan ba dare guda zama guda an ka sauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ba an saukar da shi ne munajjaman an gane idan bukata ta taso a saukar da aya to idan wata ta biyo bayan wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane ku sa ta wuri kaza masu rubutu wannan aya ku sa ta sura kaza wuri kaza ina fata an gane karatu don haka yana yiwuwa an fara saukar da aya amma wata aya ta biyo bayanta amma gajeren alkur'ani sai an karanta wagga ta bayan sannan a karanta wagga ta farkon ko kuma wagga sura ta riga sauka amma kuma ya ka zo wurin jeranta alkur'ani waɗanda surorin da sun ka zo na ƙarshe sai zan su ne a sama waɗanda da sun ka zo na farko su ne a ƙasa yanzu misali bakara da ali imran har nisa'i har ma'ida dukkaninsu surori ne madaniyai na madina amma kuma sun taushe surorin maka idan za a karanta alkur'ani daga fatiha za ka faru sannan ka bakara sannan ka don haka ba sai an zo a ce da yanzu mu fara karanta kafi don ita makiya ce ina fata an gane mu karanta tsaha don makiya ce mu karanta biya don makiya ce mu karanta muzammil mudathir don makiyan surori ne a'a yadda Allah madaukakin sarki so da alkur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai akwai tsarin da dama haka ne yake can alawul mahfuz don haka idan an ka sauka ma annabi sallallahu masu rubutun wahayi an aya guda ta sauka in goma ce zai ce ku rubuta waɗannan ayoyin tare da ƴan uwansu da wuri kaza kuma ku sa wannan ayar wuri kaza ina fata an gane haka wannan alqur'ani yazo har ya kammala Allah sa mun gane wa bada an zakara wasiyatal asakan limutawaffa an ha zawjuha bayan da ya ambaci wasiyar wurin zama da abinci da duk abin kulawa ga wadda mijinta ya mutu ya batta ma bima tu'tal A ƙaba sai Allah ya biyo baya bima da abin abinda ake ba matan da an ka sake almarhul bihinna wa'anda maza sun sadu da su sa ku ji akwai macin da mijinta ya sake ta bai sadu da ta ba jiya mun karanta hakala biyu wata mijinta ya sake ta bai sadu da ita ba kuma bai yanka mata sadaki ba wata mijinta ya sake ta bai sami da ita ba amma an yanka sadaki ina fata an gane je duk yi bayanin su to yanzu nan Allah madaukakin sarki zai faɗi matsayin matan da mazansu sun sake su bayan sun sadu da su fa ta ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce wal muqallaqati mata Allah ya ce walil matsalaƙati mata'un akwai mata'un jiyar da daɗi lil matsalaƙati ga matan da an ka saki yarƙuna wanda za a ba su shi bil ma'arufi gwargwadon abin sani ga shari'a abin sani nan shine bi kadari halin zaujeni. wa ma yaliqu bihi ma gwargwadon halin ma'auratan da kuma abin da ya dace da su wato wannan musulunci na karantar da mu rabuwa aure ba shi bane iyakacin alaka akan samu wani ya suke mace ɗai su shirya ya suke ta biyu a shirya ya suke ta uku a shirya so ya suke ta uku a wace kun ka san bayan saki uku ke na an ta higo to amma kuma cikin ikon Allah ta yi aure kuma ta dawo mai ba a haka nan wani ma shi zai ba ta kuɗi ya ce ta ta samu wani in ta yi aure suna waya shi da ita kun gane karatu ya an sake ta aure ya kare wataƙila ma zama guda ne ɗan zuciya ya zo ce na sake ki saki uku zama guda to kuma sai ta sai ta auri wani shina mata text shina mata wasu messages da sauransu ta kashe kyawancan auren ta dawo ya sake mai da ita shi yasa musulunci kaso a ayi rabuwa ta arziki kada ayi rabuwa ta rashin arziki sannan kuma a bagaggawa saki kamar da malam ka faɗi shi aure iyaka gare amma su kai da iyaka ba sai aka ce shi yana yiwa mace ce maka rashin arziki kai kuma kai hushi ka bi zuciyarka ka sake ta aure ya kare so bai kare ba a samu matsala an gane wannan karatun ku bari ku wani abu da malam ke faɗa mana ce akwai wadansu da tawa guda biyu kowannensu da mata ta suna ta rashin arziki an kai ta saki ɗaya ɗaya an haka uku daga ran da an kai na uku ɗin sai yi tiyati sai ƙoƙarin ma faɗa za su yi sai ɗin ya zo ya lallashe zuciyarsu a ci gaba da zaman banza a yanzu kun ga shaidan shi abai da arabu tun da yanzu abinda aka yi aikin shiɗanci don haka an karabu to shi a sami ɗin shi ma ya ƙari don haka shi sun ka ci gaba da zaman banza mazan da mata ina fata an gane ba mutum guda ba har mutane kowannen su riƙe mata ta yi auren ya ƙare kuma duniya ta san aure ya ƙare tsakaninsu amma yanzu shaidan na nan shi na lallashin su kuma tun daga sannan ba sake faɗa ba a to shaidan haka kawo shi to shi yanzu shi ya mamaye ba hankali in ta zaburo ta yi lallashe ta in ya zaburo eh, shi ke sai an ka zanna akwai abin da kai ga wannan Umarin ka ba zukatan ma hankuri Allah samu dace malam ya ce wa ha annal wajiba fiha matafaka matafaka alaihi zaujani abinda wannan ya hada na magana je da daɗi ga matan nan abinda an wajibi ga wannan naf'at shine abinda miji da mata sun kai muwafaka akai wala hadd da qadriha amma babu gurgudu wanda shari'a ta iyakance ga abinda mutum zai ba mata ta in ya sake ta ku sa ku ji Allah madaukakin sarki ya bada umarnin duk mutumin da ya sake mace ya samu wani abu na ihsani shi mata jama'a yan akwai ɗaya tsakaninsu ya gyara alaka ko bai gyara ba ka saki mace sai ka ɗauko dubu ɗari ka bata ta ce to yanzu wancan a ce a sai a ƙara sura a yi zaurci ba a kyauta ba to ya kai ga abin nan daidai yake da wanda zuwa abin nan ya rashin arziki ya hukushe mata kaya a yi wace gado ya yi mine ne ya ɓaɓɓalle abubuwa ba daidai yake ba lakin sai dai yusannu an so Allah tankus ta rage an 30 dirhaman daga dirhami 30 daga kuma na dirhami 30 to an so dai ta rage ta kasa hakan fa'in ikhtalafa fi qadariha idan miji da mata suka yi sabani akan insanin da za a yi qaddara alqadi to alqali a te to alqali shi yanka ca to ka bata kaza mura'iyan fi taqdiriha alahu shi alqalin zai kula da halin mijin da halin mata wurin kaddarta abin da za a bata haqqan wannan haƙƙi ne wajibi ne alal muttaqin ga mahu tsoron Allah an ji wannan karatu macen da an ka saki wadda miji ya sadu da ita abinda zai bata wajibi ne ga masu tsoron Allah kazalika kamar haka wato na akwai karatun da malam ya kawo na ga lokaci na tahiya aya da ta gabata sai akan jin daɗi sai na baya na wadda an ka saki ba a sadu ita ba sai ce haƙƙin Allah musulmi wannan sai gwada mustahabbi ne amma nan da yake wajibi ne sai ce haƙƙin allin muttaqin ina fata an gane haƙƙi ne akan masu tsoron Allah alaran ma ya karanta sai malam ya ce sannan Allah madauki sarki ya taqibi taqiban shamilan thumma aqaba taqiban shamilan lima taqaddama ahkam sannan Allah ya yi ƙarin bayani ya biyo da ƙarin bayani ƙarin bayani wanda ya gami duk abin da ya gabata da hukunci hukunci sai ce ka zalika kamar haka kamar da Allah ya bayyana muku abin da ya ambata a cikin wannan yubayyinullahu lakum ayati haka nan Allah ka bayyana muku ayoyin shi la'allakum taqilun ko cewa ku za ku yi hankali babu wanda adda hankali kamar wanda ka bai dokokin shari'a da komi to musamman ya anka zo ga ya ta iyali wanda nan ne akan samu hoshin zuciya ya ruhe a kauce ma duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta tsakanin mutum da iyalin shi Allah mu dauke sarki ya samu karatun albarka kuma ina roƙo Allah mu dauke sarki yanayin da muke ciki na musibu Allah shi dauke mu nasu malamin da ya muna addu'a ya muna addu'a akan neman aminci da zaman lafiya Allah kawai mu zaman lafiya a wannan jiha ta mu eh, dattawa da suke da lalurori Allah ka hore mu kowa abin da ya lalura shi matasan mu ma Allah ka hore mu kowa abin da ya lalura shi tun daga ta sallah har zuwa ga wanda ke taimaka mu masu karatu Allah ka taimake su akan karatun su jami'o'in mu da arohe Allah ka taimake mu a buɗe domin ɗaliban mu su koma makaranta wanda sun ƙara karatu suna neman aiki Allah ka ba su wanda suke kasuwanci suna neman jari Allah ka ba su masu bidan ma sana'a da za su yi Allah ka ba su matasan wa Allah ka yi musu jagoranci mai bidan aure Allah ka ba shi ta kware mai albarka wanda adda Allah ka rike mashi wanda ke bidan abincin da zai ci na azumi ko na sallah ko na menene Allah ka ba shi mai bidan sutura Allah ka ba shi mai bidan abin hawa ko wurin zama Allah ka ba shi ubangiji mu Allah ka taimaki yan kasuwan mu ana mu kasuwancin su albarka wanda su Allah ka aza kan hanyar karantawa Allah ka musu muwafaka kuma Allah ubangiji alkhairin da kake saukawa a cikin wannan wata tun daga yan tawa da sauransu Allah ka samu cikin bayan ka da ake yan tawa Allah ka tsere da mu daga wuta Allah ka mamu aljanna firdausi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته ما دامت الأرض والسماوات سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين